a cikin wata ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 26 ga watan Mayu miladiya ta 2019 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dade da shi za mu ɗaura karatunmu a daidai da muka tsaya idan yan uwa su manta ba mun tsaya akan aya ta 68 yau kuma za mu ɗora akan aya ta 69 sha Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً نعم وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقبلهم خضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون تو الله تعالى يجيك بري da karantar da mu da kuma fitar mana fili yadda ɗabi'un munafukai yake da ne kuma halayensu yake shi ne a Allah yake cewa kallazi na min kumlikun ai halayyar ku, kamar halayyar waɗanda ta zo ne gabanin in ba ku sani ba gano a shadda min kowa waɗancan da suka zo sun fi ku tsananin ƙarfi wa aksara amwala kuma sun fi ku yawan dukiyoyi wa auladan da ƴaƴaye to me mutum yake gadara da shi a duniya shi ne a ce kana da ƙarfi ko na mulki ko na ‘ya'ya ko na kuɗi to allah ya ce ɗabi'un munafukai na zamanin annabi kamar ɗabi'un waɗanda suka zo gabaninsu bambancin su da su su wa'ancan allah ya tara musu ƙarfi ya tara musu dukiya ya tara musu ‘ya'ya da allah ya musu wani ce fastamta'u bi falaki Allah ce sai suka ji daɗi in ki fasara abu hurara sai wuce da su. ta ce akhlaq a nan ba na ɗabi'a ba na addini ya ce ya ce talakin addini ya ce sai suka ji daɗi da addinin su. ma'anar daɗi da addini a nan sai suka bar addinin suka zaɓi rayuwar duniya suka yi ƙole suka ji daɗinsu Allah ya ce kuma yanzu fastam ta'atun bi kalaki kuma yanzu kuka zo kuna irin halin da suka yi kuka zo kuna jin daɗi da abin da ainihin addinin ku ya ce muku kamar abin kamar stanta na min kwamfi kamar waɗanda suka zo gabanin ku suka ji daɗi bi talaqihim da addinin su ko kuma ka ce da rabon su na rayuwar lahira suka amfani da shi a wannan duniya talaka nan zai zama addini zai zama mai rabonka rabon da Allah ya raba maka na duniya da lahira sai ka yi cinye su gaba ɗaya a duniya a ga mutum ya yi asara idan ka cinye ka san ka na duniya a na duniya da lahira ka ce a duniya ka yi asara Allah ya ce wa hubbun kalla da ya kuka kuka irin yadda su ma suka kuka Allah ya ce ula'ika habiyar ta'amalu wa'annan su ne wa'anda ayyukan su lalace fi duniya a duniya wal akhira da kuma lahira wa ula'ika humul khasirun kuma su ne masu hasara Allah ya kare ku. ga kenan dan adam ya tsaya ya yi abin da ya dace a rayuwarsa kar ka yi ɗabi'a irin ta mutanen farko ne Allah ta'ala kamar yadda malam mai tafsiri ya ce inna af'alakum lalle ayyukanku ma sharal munafiqina ya ku taron munafikai min al-istihza'i na daga isgilanci da kuke yi wal kufri da kafirci da kuke yi ka af'ali kuma mai sabiqati Kamar ayyuka ne na al'ummatai da suka gabata allah kanat ala janibi wanda suka kasance a wani gefe min kowace na karfi wal mal da dukiya wal aulad da ya'ya ashaddu minku sun fi ku duwa'in sun fi ku karfi sun fi ku dukiya sun fi ku ya'ya amma Allah ya ce ba shi amfani da ƴaƴan nan da dukiyar nan da ƙarfin nan da Allah ya ba su ba wajen yi wa Allah biyayya ko wajen yi wa Allah ɗa'a sai suka yi mai sai suka yi suka sayi rayuwar duniya da waɗannan abubuwa ɗin shi ne da ya ce annu ila duniya sai suka samu nutsuwa zuwa ga rayuwar duniya suka bar lahira fastam ta'u bi kalaki sai suka ci daɗi suka ji daɗi da addininsu ko kuma da rabansu kuma Allah ya ce fastan ta'atun bi kalaki kuma da kuka zo sai kuka kwaikwaye su sai kuka irin abin da suke rayuwar da suke ta barna sai kuka zama kuna yin ta duk yadda suke sai dan kuma kuna koyi da su haka Allah ce kuma sai kuka ji daɗi da abin da da addinin ku kamar tsamta alladin min kabri kamar waɗanda suka zo banin ku suka ci bi yin da addinin su ko kuma da rabon su na duniya da lahira wa khuddu Allah ya ce kuka kuɗa kalla zai khadu ila da kuka suka kuba ai mala ya ce watamatta'u bima fiha min huzuzi wal mulazzat suka ji daɗi da abin da ke cikin duniya na ɗan jin daɗi da ainihin holewa na rayuwar duniya fastantatu ayyuhal munafiqun kuma sai kuka ji daɗi ya ku munafikai bi nasibukum da rabanku min ash-shahawati na sha'awoyi da kuka sa alfaniya mai karewa duk wata sha'awa ta duniya tana da ƙarshe to karka bai sha'awar ka saba wa Allah shi sa Allah ta'ala da ya halitta aljanna ya saka duk abin da zai saka a cikin ta sai Allah ya ce mata takalluri sai aljanna ki magana da zaki ce Allah ya tambaye ta ce ki magana me zaki ce da ta bude baki da za ta magana sai ce kada aflahal mu'minun mumine sun rabota don gidan aljanna an tare da shi don suwa don mumine zai ta ce to wanda ya zama mumine ya rabota inda ya shiga gida ya shiga ciki har abnahal mu'minun sai ka je ka zaba suwa mu'mine idan muna so mu gane wannan ya fito fili yadda za mu gane daga cikin abin da zai sa ka shiga aljanna sai ka ne sanci son zuciyarka ne da Allah ya gina aljannar kuma sai kira mala'ika jibril ya ce ka cikin gidan aljanna mala'ika jibril yana da fuffuke guda 600 ya shiga gidan aljanna tun da safe da yawo har a ya can yammaci bai kure inda aljanna take ba sai ya fito a ubangi ya ce ya Allah na shiga ciki na gani ya ce to me za ka ce ya ce duk wanda ya san aljanna ba zai saba maka ya Allah duk wanda ya san me yake cikin gidan aljanna ba zai saba maka ba ya Allah sai ce a to ba na abin yake ba sai ce je ka shiga wuta da wuta sai ya shiga wuta nan ma ya yi yawo ya gaji da yawo bayan lokaci ya cika ya dawo ubangiji ya ce me za ka ce ya ce wanda ya san wuta ko ba zai saba maka ba ya Allah sai ya ce to ba nan take baya bakin aljanna mun kewaye shi da abin da rantsan adam yake abin da adam baya so bakin wuta mun kewaye shi da abin da rantsan adam yake so wanda zai shiga aljanna sai ya hana ransa abin da take so to yanzu kun ga babban matsala ya za mu hana ranmu abin da yake so shine in mun hana ranmu abin da yake so muna tabbacin shiga aljanna kuma aljannar ta ce duk wanda ya shiga cikin yare ba ya za a yi isa annabi ya ce hujubatul jannatu bil makare hujbatul naru bi shahawat an kewaye bakin aljanna da abin da ɗan adam baya so an kewaye bakin wuta da abin da ɗan adam yake so yanzu abin da zai cece kai cece ne cece mu baki ɗaya shine mai faɗin Allah da ya ce Wa amma man وأما من wa na ربه ونهى النفس عن الهوى yanzu hana ranka abin da yake so shine zai sa ka samu raba sai kuma ka ɗauro wakanci abubuwan da suke cikin suwatun mummuni ko yace allazina hum fi salatihim khashu wallazina hum anil lagwi muqridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mulum fa man ittaba wara azalika fa ulaika humul adun zuwa karshe wannan ayoyi goma su ne wanda za su rahoto da ka duk wanda yake neman tsira ya jin daɗin duniya kun ga anan mala ya ce inna af'alaku lalle ayyukanku ya ma'asharar munafikina ya kutaren munafike minal istihza'i na iskilanci wal kufri da kafirci da kuke yi ka af'alil umam musabika ya yi daidai da ayyuka irin na al'ummatai da suka gabata allati kana a mai min alquwwati wadda suke wani gefe na karfi wal mal da dukiya wal aulad da ya'ya ashadda minku sun fi ku yawan kuɗi sun fi ku karfi sun fi ku ya'ya da duk abin da ake gida da shi a duniya sun fi ku amma sai Allah ya ce fatuma annu ila hayati sai suka samu nutsuwa zuwa ga rayuwar duniya suka manta da lahira da sai suka zaɓi su ji daɗi a duniya wannan zaɓin jin daɗi a duniya shi ne bin sha'awa da son zuciya duk wanda ya zaɓe ji daɗi a duniya to lalle zai karkata zuwa ga sha'awarsa da kuma son zuciyarsa a shi ne ba da ya ce ai wata matta'o obi ma fi ha min huzuzi na ɗan jin daɗi walmulazzar da sauran abubuwan jin daɗi suka yi ji wannan daɗi a wannan duniya suka ɗauki wannan ya ce fastamtatun ayyuhal munafiqun kuma sai kuka zo kuka ji daɗi ya ku taron munafikai bi kun da rabanku na shahawati na sha'awoyi alfaniya mai ƙarewa. kal kastimta'il ladina min qablikum kaman jin daɗin waɗanda suka zo gabaninku bi huzuzihim alfaniya da jin daɗin sunan nan mai ƙarewa, wa kudu. Allah ya ce kuka kutsa bil kadhibi ta hanyar yin ƙarya ala lahi a bisa Allah kuka dinga ƙarya a Allah Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza alhali Allah bai fita ba ka kaudir tilka al'umma qabl yace kamar yadda waɗancan al'umma wanda suka zo gabanin ku suka kutsa haka kuma ku kutsa mala yace ulaiikal mawsufuna bi hadhihi al-akhlaq lalle wa'annan da aka siffanta su da irin wa'annan dabi'u humul ladina zahabat hasanatun duniya wa tsatsa su ne waɗanda ayyukan su suka tafi a rayuwar duniya da lahira rubuta je lahira baya da kawai shi sa Allah ya ce ula'ika habibat amali lalle waɗannan su ne waɗanda ayyukan su ya lalace fi duniya a wannan duniya wal akhirati da kuma lahira sai Allah ya ce wa ula'ika humul khasirun kuma su ne masu asara ai ma ne ya ce ula'ika humul khasiruna bi bai'ihim su masu asara da cinikinsu na'imul akhirah suka yi cikin daɗin lahira bi hududihim min ad-dunya da jin dadin su na duniya ma'ana suka ga rayuwar duniya akan rayuwa ta lahira da haka sai suka yi suka hole suka ji daɗi, suka yi abin da suke so a wannan duniya to amma a lahira ba su da komi na fatan fahimta shi za annabi ya gargaɗe mu cikin hadisi da imamu abu hurairah ya fitar mana da shi yake cewa lallai mutane wani zamani zai zo za ku dinga bibiyan sunnonin mutane da suka zo gabaninku kuna bin abin da suka yi shibirin bi shibirin ɗani da ɗani abin da wancan suka yi kuma zai kudu ba ga shan zama na ƙoƙarin yi ba duk abin da tura suka yi shi muke son mu in aka ce wannan abu addini ne sai aka kaman ƙauyenci ne ka yi shi eh ku duba ko sa tufafin mu yanzu yaro je ɗinka riga ta matse shi shi ba rigar ta matse shi wandon ya matse shi dusuran jikin sa ana gani wannan dabiya ce ta saka an harna amma an zo sai a ce mun suwaga ko yawa suwaga yake aka suwagun kuka da mala'ika Allah da gaske ce suwaga ne ko yarinya da ganta da wata karamar jaka ba ce suwaga ne ana ce koyo wannan abun matan arna da turawa arna na duniya a gunsu ta koya shi za annabi ya ce da tattabi'unna sunan ladina min qablikum lalle za ku zo ku dinga bibiyan ayyukan waɗanda suka zo gabaninku shibran bi shibran ɗani da ɗani zira'an wa bi zira'in kamu da kamu haka za ku yi ba'an mai ba'an ainihin kamu guda da kamu guda haka za ku ci tafiya da su hatta lau da kalu alhujira dubbin mai tsarkaltu mai wuce da sun shiga kogon dabagi kun san wani dabba da ake cewa ta dabagi ko eh dabagi yana in yana zuwa na ya hura hancinsa a ƙasa sai ya limi a ƙarƙashin ƙasa wani halitta ne wani dabba ne yace to da za su shiga irin yadda wannan dabba take shiga ƙasa Allah ya mata idanu ko ina take gani a kan ƙasa ko gobi ne ta ko ina za ta iya shiga za a ta kama wannan dabbar in ka rike sai ta shige da ke gaba su ka bita to yace da za su shigar da rami da a ce rami ramin wannan dabbar zai shige kuma da da takartu ne da kun shiga qalu wa man hum ya rasulullah suka ce to su wannan suwaye ce halin kitab sun zai mazuwa littafi yahudi da nasara ba ga duniya duk su ake kwaikwaya ba eh duk kowa yanzu so yake a ce ya zama bature shi sa aka ce duniya ba za ta tashi ba sai biyu bisa uku duniya sun zama turawa ba imamu shafi'i ya ce da aka ce to da yaya duniya ta zama biyu bisa uku duk turawa sai ya ce ta wajen ɗabi'ar cin abinci da satifari na ga zo ga yawo gani idan ka je ka zauna a cikin taron jama'a kana kula da mutane sai ka irga mutum sun fi talatin kowa da hannun hagu yake amfani da cin abinci na gani wai kawai wannan boko ne zai yanka abin da dama kuma sai ɗauka da hagu sai su abai sha dole da boko ya zama ne na wajen ɗanta idan zai sha ruwa da hannun hagu zai kama idan zai zo zai sa takalmi hannun hagu zai saka kafar hagu in zai sa wandonsa kafar hagu zai saka idan zai fito a gidansa da hagu zai fito wata duk da biyar arnaci manzan Allah duk abin da yake da damu ce yake in banda abu guda ɗaya Shi ne tsarki har Aisha ta ce ya ujibu tayammun damuntawa yana ba shi sha'awa ta ce fitarar julihi wata na'ulihi wajen tangeshensa da kuma sanya takalminsa duk in yazo yi da dama yake farawa ne ya tange shi ne kum da ya zo zai tace gashin kansa sai ya fara tace bangaren dama kafin ya bangaren abu idan kai ne zai ka kuma ya kai wani abu ta amma da aka faɗa maka ga yadda annabi yake in zai yi tange shi zai taji gashin kansa da dama ce ke fara sai ta ji farin dama kafe da hagu kai komi na ga kana da hagu ka zama bature sannan tufafin ka duk irin nasu kana kwaikwayon su eh sai je su ko ta yar shan yar miƙiƙiya in yi ruku'u gidan bayan sai fito na bayan na ganin kunkumin kafi ne ka zo gaban Allah za ka yi sallah ya kamata mu gyara wannan abu to shi ne irin wa'annan bibiyar ɗabi'u shi ne Allah ya ce ai kuka shiga irin ɗabi'u kallazina min qablikum wanda suka zo gabanin irin ɗabi'un da kuke irin nasu ne ayyukan ku ya zama irin nasu ɗabi'un ku ya zama irin nasu duk al'adun ku suka biya suka zama irin nasu. mu kun san ma Allah ya taimake mu da yake ba turawan faransa ne suka rene mu da turawan faransa ne suka rene mu duk faransanci za mu zama idan ga kasashen da faransa ta rene su suna da wani abu da ake cewa polishop assimilation ba sa zama a gefe tare suke zama da ku akwai wani bature da aka yi na faransa an ce ɗaya kuwa mutane lalata a ƙasashen faransa a kan titi yake jima'i da matarsa kuma an ka zo ka gudu ko kai wani sai a sa kama saboda shigantakar tura shiɗanun mutane ne ba na gaske wallahi sai kun yi da gaske kafin ku nesanta kanku da halayensu kuma a hankali suke jefa mu a hankali a hankali ba za ku iya fuskanta ba kuma yana yana daga cikin ajandar su na mai globalization a mai da ku abu guda ɗaya al'umma ɗaya ainihin addini ɗaya ƙasa ɗaya komi abu ɗaya ba zai yi ba kuma da ka sai kun tashi kun yaƙi waɗannan abubuwa shaɗan ne yake taimaka musu dole sai mun tashi imin yi wannan shi ne allah ta'ala sai dai ya jawo hankalin mu sai ce ne alam ko alam ya'tihim min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud na'am أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سأل الله يتشي ألم يأتيهم شن لاباري بذومس بني النبأ لاباري الذين من قبلهم labaran irin waɗanda suka zo gabaninsu wayannan mutane ce kaunin nuhin akwai mutanen fa annabi nuhu labarin su ya zo mana mun karanta mun ji yadda Allah ya da su dan muna so mu san kaɗan daga ciki ku tuna irin tsawon zaman da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya a cikin su Allah ya ce bi fihim alfa sanatin illa kamsina ama ya zauna a cikinsu shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi wannan shekara dubu ba hamsin ɗin shekarun wa'azi ne ba wai na wani abu ne Allah duya musu uzuri duya ba su handare ya musu komi don su dawo su gane abin da Allah ya ku annabi Nuhu da shi suka Da da ƙarshe annabi Nuhu mai ce ce rabbi an nema galuhun fantasir ya ce ya ubangiji ni ba za a rinjaye ne ka kawo gudunmawa Allah ya ce mai fafata hana abuwa bu sama'i bima'in munhari وفجرنا الأرض ma ala الماء kada أمر ga قدر Allah ya يهلك da su ke Allah ya ce sama ta bude da ruwa ƙasa ta bude da ruwa sai ruwan sama da ƙasa sun suka shi kenan aka ce duk wanda bai shiga jirgin annabi Nuhu bai halaka ana cikin wannan bala'in annabi Nuhu ya hango ɗansa a cikin ruwa zai halaka ya ce ya bune yarkan ma'ana ce ya kai wani ɗanɗana don kawo jirgin nan ya ce su awi ila jabalin ya asimu ne min alma zan je fita wancan dutsen zai kare daga ruwa annabi nuhu yake musu la'asu mai yau min amrillahi illa man rahim yau din nan ba wanda zai samu kariya daga wannan al'amari na Allah sai wanda Allah ya masa rahama shine ramar ka shiga jirgin annabi nuhu wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin ana cikin wannan hali sai kumfar ruwa ta shiga tsakaninsu sai zama cikin halakakku to Allah ya ce labarin mutanen annabi Nuhu bai zo muku ba da irin abin da Allah ya musu na halakar da su wa adil da adawa mutanen da suke cewa man ashaddu minna quwwa wa yafi mu karfi Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan basu gari bane Allah da ya halicce su ya fi su karfi Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhaduna kawai jayayya suke da ayoyin Allah ya ce sai muka aiko musu faratan na alayhim rihan ko muka aiko musu wata irin iska ta tana kakkarya ɗan banda kamar kai ka ce ka azar nakalin kawuya ko Allah ya baka misali da aka halakar da su yanzu wannan bai ishe ka ba ka ɗauki darasi in baka gane wannan bai ce wa samud da samudawa Allah ya ce fa amma samuda fa da na'un fastahabbul ama Allah ya ce kun ga samuda muka shirya da su sai suka zaɓi makanta a kan shirya Allah ya ce muka suma muka halakar da su Allah ya bamu labarin ce samuda su cewa kawun Ibrahim da ma mutanen annabi Ibrahim gaban wa Namruz malamin tarihi suka ce yayi shekara 400 ko cinya bai taɓa yi ba Namruz ya ce shi Allah ne saboda tsabar ya samu lafiya ya ji daɗi Allah ya ba shi mulki ga kuɗi ga komai yake ce shi Allah ne Allah ya kawo masa annabi Ibrahim ya ce masu to tun da ya ce shi Allah ne ka je ka kalubalance shi ne ya ce ana auhi wa umit da Ibrahim sai annabi Ibrahim ce fa inna Allah ati bi shamsi min al to in kai ka ce Allah ne mu Allah da muke bauta masa yana huduwa da rana daga gabar fa a ya min al-maghrib ka zo da ranar daga wafa in kaisa babu ita ladhi kafara wanda ya kafirta sai ya rude kawai babu amsa kuka shi ma Allah ya ce yanzu ba ku fitar darasi a wancan abin da ya faru ba a mutanen annabi Ibrahim wa sahabu madayana da mutanen annabi Shu'aibu su ne mutanen madayana sun zo sun tauye mudu sun yi tsaye da za su yi Allah ya jarabe su sannan sai ce wal kawata. da mutanen salu mutanen annabi lutu yan luwaɗi namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace eh wayannan mutane duk labarin ku bai zo ba yanda Allah ya yi da su Allah ya ce waj'alna aliha safila muka dago can karkashin ta an ce mala'ika sai da ya saka sa tun daga kasan bakwai ya dago garin gaba sa. ya duna shi a sama sai ya tuwe da shi suka mayar shi fari da shi aka rufe su duk ƙasar garin aka faro ta da garin gaba ɗaya aka ɗaga shi ta kuma su biyun ya aka mayar aka rufe wannan bai shi mutane darasi ba ka zo ka ɗauki ɗabiyar munafurci ka kwaikwaye yahudawa yahudu da nasara a cikin addininka a cikin ɗabi'unka a cikin al'adunka a aurenka ka ga 'yan musulmi za ta yi ta siyo wedding gown wedding gown kana kwaikwayen arna labarin arnan da suka biyo 'yan arnanci da zo maka ba yadda allah ya halakar da su kana musulmi 'yarka dan kai musulmi ne yarka ta aure a za a ce za a ce ai barbecue ai wani party ko mother's day ko wane ne ko pre-wedding pictures ka kayan arna ne ba wallahi shi ta za a ya gaya ya ce sai kun bi sunan wanda suka zo ainihin gabanin ku shibiran bi shibiran ɗani da ga shi ne yanzu muna bi yanzu aure aka yi shi ma ba irin wannan ba za a ce ai sun gudun da ke yanzu ya gina shi ba ke da shi ka ko eh da ba duka kai wai an yi haɗa ba aiko da fadika duka to wallahi na kwarai ya je da ba ya wasu alheri so da idan ka je gaban Allah sai an tambaye ka a ina ka samu wannan abin da ka zo kai musamman 'ya'yan manya free wedding pictures nan da ake ku ga barnar da ake a ciki ku gani barnar da ake yanzu wannan ma ya wuce an wuce free wedding pictures yanzu free wedding videos ake ana sawa a twitter a instagram a waye su da kafircin kullum da duwa ake ina ba har magazines ake free wedding video yanzu musulmi wasu zai zo ya kwaikwai wannan abu me abin kwai a cikin wannan abu me abin da za ku a? ku ga annabi shi sa Allah ya aiko da wannan alkur'ani don amina bayani musan sharri musan alkairi duk abin da aka gaya maka sharri ne ka guje shi za ka kubuta duk abin da aka ce maka alheri ne ka rike shi ka riko da shi za ka rabota to yake son tsira da rabota dole ne sun ci ɗabi'un arna walla. idan sun ci ɗabi'un arna idan ya ce wannan ɗabi'un zai riko da su to wallahi ya halakar da kansa shi ne Allah yake ba mu labari yanzu labaran wayannan al'ummatayar duba su zo muku ba Allah ya ce a tatkum rusulu manzanninsu sun zo musu bilbayyanati da hujjoji amma suka bin hujjojin suka tsayi a kai shaɗancinsu Allah ya ce fama kana Allahu liyubilima Allah bai zan zai zalunce su da ya halakar da su saboda yadda suka yi walakin kanu an kusa zuwa sai dai kawo kansu suka zalunta da aka kuma wadda ya bi abin da suka bi to yi sani fa manzan Allah ya zo da dokoki kuma ya bayyana mana ya aurar da yarsa idan an zo zai kowa ka ce kowa ya zai ce duk masoyin annabi dukkan mu za mu ce masoyin annabi to muna koyi da annabi je ku duba ya annabi aurar da yarsa Fatima ya annabi aurar da yarsa Ruqayya Ummu Kulthum Zainab duk na ƴaƴan annabi ne kuma ya musu aure Ya yi aurar da su sai yi pre-wedding pictures sun yi bilios eh? ko wani zai zai raba maka kare ya ce ai da mu hujjuwa suna da irin nasu technology din a wancan lokaci wanda za su iya documentin abin da suke so su ajiye kowace al'umma akwai level na ilimi da Allah yake ba su amma wannan bai sa sun kangare su kibin Allah ba to kun ga damu a farko shi na ce mana Allah ya ce da ya gina aljanna ya tambaye ta me za ki ce ta ce mummune sun rabota wadda yake neman rabo zai hana ransa abin da yake so in ka hana ransa abin da kake so to ba za ka yi ya ta kun ba Allah ba mu iko hana ranmu abin da yake so Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yarda ya ce fa inna sa'ida man wa'ida bi ghairi mai dacewa mai cin nasara mai samun katari shine wanda wani ya zama masa wa'azi wa'annan al'ummatai da Allah ya gaya mana cewa Allah ya aiko musu manzanni Allah ya gaya mana don su zama na wa'azi don mu koyi darasi cewa sun yi barna a bayan ƙasa kuma Allah ya halakar da su kuma ƙarshen su wuta za su shiga to kai ma haka kake so ka zama kai ma haka kake so ka ta ƙare a halake kuma ka je ka shiga wuta wuta ta wuce duk yadda duk tunanin ɗan adam wuta ta wuce da ka yi uwa mu gyara ne malam mai tafsiri yake ce mana mai alam ya ati haula il munafiqina kabar alladhina madaw shin labarin wa'anda suka shude bai zo wa'annan munafikan ba min qaumi nuhi daga cikin mutanen annabi nuh wa qabilatu ad da qabilan adawa wa qabilatu samud da qabilan samuda wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim ashabu madayana da mutanen madayana sune mutanen annabi shu'aibu wa qaumi lutin da mutanen annabi lutu duk labari bai zo muku ba ku duba yau yadda ake yi kwanakin bayan na wani hoto shugaban ƙasar iran ko zai tafi ina ne da matarsa da mace har irin rigar nan ta mata aka yanke na aka sha sha sha wai shi ya da shi ne mata an aure shi wasu da duk wani wani irin kafirci ne kuma kullum wani abu ake tallatawa cikin mutane wannan ba ƙarar ba bane yan uwa idan har zai wai zamani zai zo ce sabon Allah shi za a dinga tallatawa kare dokokin Allah su za a dinga tallatawa a cikin mutane to Allah ya ce labarin mutanen nan bai zo muku bayar da abin da ya same su idan mutanen annabi nufi ne da Allah ya halaka da su ya ce irin azabar da yawa waɗannan mutane sai ce wa mahiyar min zalimi na biba'i wadda suka zalunci kansu suna aikata irin wannan aiki wannan irin azabar da aka yi wa'ancan mutanen ba ba ta yi nisa da wanda duk ya zalunci kansu ko a cikin kamar za a yi maka wani ruwan duwatsu su zo su dinga yayi na sako maka kuma kun zan ruwan duwatsun bom ne na na dan wutar nan, ba wani rufi ne mai su za a dinga ragargaza mutum cikin kabarinsa da yin adam bayan Allah mu gara Ku gyara ɗabi'u mu gyara halayen mu gyara tsakaninmu da ubangiji shine Allah ya ce a tatu rusulu manzannin sun zo musu bil da hujjoji ba ma kana Allah liyadhlimu Allah bai zan zai gare su ai inda ma ja'ahumul mursaluna a yayin da manzanni suka zo musu bil wayi da wahyi daga wajen Allah wa bi ayatin lahi da kuma ayoyin Allah fa kadzabuhum sai suka ta su fa anzalallahu biha ulai jami'an azabar. aka sai Allah ya saukar azabarsa a dukkan wa'ancan mutane da aka lissafa tun daga mutanen annabi Nuhu mutanen Samudu da Adawa da mutanen Ibrahim da mutanen Madayana da mutanen Lutu duk Allah ya ce sai Allah ya sauke musu azaba ya gare shi In intiqaman minhu don tsananin ai musu hukuma su su'i amali saboda mummunan aikinsu da suka yi fama kana Allah da zulima Allah bai zan zalunce su walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kawukan suka zalunta walakin kanu humuz Mana malai yace sai dai su ne azzalimai li anfusihim da kawukan su bit takzibi a dalilin karyatawa da suka suke yi wal mukhalafati da kuma Sa'a umarni da suke na Allah da kuma umarnin manzannin da Allah ya aiko musu da haka kenan wanda zai kubuta shine ya koma bisa abin da ya sani a littafin Allah da sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da zai tsere da dan uwa Allah ya tsere da sai Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd na'am wa yanhauna الذكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله يجي والمؤمنون والمؤمنات mumine maza da mumine mata babu yin auliya uba sashin su masu kaunar sashi ne mana sashin su suna jibintar sashi sashin su suna taimaka sashi sashin su suna tare da junansu Allah ya ce ya amuruna bil ma'ruf suna umartar kansu da ababe masu kyawu wayan hauna anil munkari kuma suna hana kansu mummunan abu bayan nan Allah ya ce wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah kun ga sallah ba karamin abu bane a gun musulmi kar mu dinga wasa da sallah ƴan kwa kullum muna maimaitawa ku zama mutane masu kiyaye sallah ku ga a wancan ayar da muka karanta wanda za su gaji aljanna Allah da ya nuna kuɗin su sai da ya faɗi abu guda biyu ya ce wallazina hum fi salatihim khashi'un a wajen da sai ce wallazina hum me bi salawatihim yuhafizuna dan yace khashi'una nan kuma yace yuhafizu ala salati ko ko ala salawati a bisa sallolin su yuhafizu masu kiyaye salloli ne to dan adam ba zai iya tsaye da sallah ba in ba ya iya kiyaye lokacin sallah yuhafizuna nan shine ayuhafizuna ala waqtis salah suna kiyaye lokutan sallah da aka duk lokacin sallah da ya zo sun sani ko ba sa wasa za su je su sallah a kan lokaci ba sa wasa da sallah ƙarar tarihin magabata ku ce tarihin mutanen kirki wani lokacin da za a yanke wasu kafa ya ce a bari a barin ya shiga sallah saboda in ya shiga sallah yanzu duk abin da yake na komi na duniya ya bari ya dawo jin tsoron Allah yana gana da ubangiji ta ka sai ku cire kamar bai sani kuma aka aka yi aka sare kamarsa aka sa mai aka toye gun aka ci aka wuce bai sani mai yana samu saboda mai yana jin tsoron Allah a cikin sallah tsoron Allah ya tabbata a gare shi yanzu mu ana buga wani ma sai ka firgita kana cikin sallah ga rufe kurta aka sallar mara yadda ya gyara ko ku dage mu kawo mu kawo huduri na tsoron Allah a cikin sallolinmu kun ga nan Allah ya ce wa yuqimuna salata kuma suna ɗaya da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka ba sa kudin su ba sa kin fitar da zakka duk yawan kudin mun yawan kudi in suka fitar duk yawan zakkar za su iya fitar da ita ba sa jin tsoron cewa kudin ya yi yawa ku zama cikin mana yanzu wani ya je aka masa lissafi ya ga kuɗin da zai fitar na zakar sai ce wani iya ke kuwa a haɗa fa fitar da abin da za mu iya fitarwa zai fitar da sauran shi a wani dole ne ko yawa zai fitar da shi da Allah ya gaya mana aka ce ne alladhina walladhina yakunzuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi aka ce me fa bashirhum bi azabin alim a wacce rana yau mai huma alaihim alaiha kai fina da jihannama fatukuwa biya jibawuhun majunubuhun mazuhurun su ha za ma ka nastun da ya kusa wadda shi ne abin da ka tara kawai fitar da allah ce ta dinga maka lalas da shi ana ƙona fuskar mutum ana ƙona gefen cikinsa ana ƙona gadon bayansa kuma ana ce maka wannan shi ne abin da ka ajiye wannan shi ne abin da ka taskanci taubikan dan a zarge ka ake faɗan wannan ba wai da wani abu kun ga su suna fitar da zaka bayan nan ce wa Allah wa rasula suna yi wa Allah da manzansa da'a Allah ya ce ulaika kaga wa'ancan sai yarhamuhumullah da sannu Allah zai musu rahama inna Allah lalle Allah azizun mabwayi ne hakimun mai hikima to shine mala yace wal mu'minuna wal mu'minat kun ga mu'mine maza da mu'mine mata kamar yadda Allah ya faɗa ce ba'adun auliya ba sashin su ansaron bi ba'adun suna mataimakan sashi maza da mata muminai suna taimakawa junansu ba sa barin wani abu ya zo ya cutar da 'yan uwansu daga sun ga ɗan uwansu cikin wani gajiya ko wata wahala ko wani kunci ko wani matsala sai su ji kamar su abin ya shafa da aka sai zo su shiga hidimarsa su shiga cikin harkokinsa su shiga cikin mu'amalolinsa ba sa wasa To haka ake so mu mene da ba. Allah ta'ala ya ce ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkari kuma suna hana mummuna wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata suna tsaye da sallah suna ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasula. kuma suna yi wa Allah da manzon su da'a shine ma da yace ayya amuruna nasa bil imani suna umarta mutane da imani wal amalu da ayyuka kyawawa wayan yanhaunahum anil kufri kuma suna hana mutane yin kafirci wal ma'asi da saɓon Allah duk wani aiki da za a ce wannan aiki ne na sako to suna hana mutane wayo addunar salata suna yin kuma suna ba da sallah mana suna yin sallah akan lokacinta wayo ɗi'onar zakat suna ba da zakka wa yuduna zakata suna ba da zakka wa yuqina Allah wa rasulahu kuma suna yi Allah da manzonsa fa ainihin da'a wa yanhauna amma hau an kuma suna hana duk abin da Allah da manzansa suka hana ba sa barin mutane akan laifi duk lokacin da suka ga abu muna za su yi tsawa a kan za su ce ku nesanci kaza ku nesanci kaza ku hana kaza ku daina kaza yin kaza ba ku kyau shi sa muke ta gargaɗi a yan gwamna ko cewa kada mu yi koyi da arna cikin rayuwar mu yau da kullum kada mu saba wa Allah mu zama mutane fasikai masu yawan dinace-dinace masu luwaɗe masu maɗigo masu cin kuɗin ruwa masu kaza masu kaza duk mu nesanci wannan abu Allah ya haramta Allah ya hana mu nisance shi aiki ne mummuna bayan Allah ya ce ula'ika a rawancin sai rahamuhumullahu sannu Allah zai musu rahama ai ula'ika yarhamuhumullahu Allah zai musu rahama fayankizuhum min azabin. sai ya tsayar da su daga azabarsa wa hunun jannatu sai shigar da su aljannarsa inna Allah lalle Allah azizun magwayi ne fi mulki a cikin mulkinsa hakimun ko mai hikima ne fi ta shari'ati cikin yadda ya tsara shari'o'insa wa hakami da hukunce-hukuncensa shari'o'in Allah ya tsaro ka dube su kai tsam da hankalinka kai shuru sai ga a inda mun fahimci mai shari'a shari'a babban abu da take hana kawai sabon Allah da cin zarafin mutane na zahiri iya abin da take kariya na biyu tana kare mutuncin ɗan sai da duk abin da ka ji an ce kada mutum ya kusace shi to akwai kare mutunci a ce mu ɗauki giya idan a ga mutum ya sha giya me giya za ta masa ai mutum ya zai cikin mutane yana tangadi yana layi za ka za ka ci wani ai baban wani ne mutunci akwai mutunci a nan sai musulunci ce karka sha giya don a kare mutuncinka a kare mutuncin zuriyarka sai aka ce karka yi dina akwai kare mutunci a cikin zina sai aka kawo mutum aka ce ware ya zina ce baban su wane ne bai ci mutuncin su ba kaga wannan cin mutunci ne shi mu musulunci ce kar a aikata zina musulunci ce kar ku ci kudin ruwa ya na ya ce kar ka ci kudin ruwa ya hana ka akwai dalili duwa da yake cin kudin ruwa sai rayuwarsa ta yi kunci ku zo ku duba wanda suke ta'ammuli da kudaden ruwa ku gani in kun je kun zauna da su kuka tambaye su ya rayuwar su ce wallahi ba da kawai dai wannan kawai abu nan ne abin da bahaushe ke ce fan fan fan fan ne ko ne ci ga magana ba ta kilishi yau tun haka ne za a ganka kawai akwai a babu kun in eh, abin da zai tabbatar da haka shine ku dinga kula da manyan wanda su da kuɗi suke ta'ammule da hidimar banki idan mutum ya mutu sai a nemi kuɗin a rasa idan asali ma maimakon ya bar wani abu da su za su amfani da shi sai banki su zo su ce duga takardu a hannun su gidan ma ba za ku bari ku fita kuga me mutunci a wani to sai shari'a ta ce ka yi don kare mutuncinka don kare maka kima da daraja duk waɗannan dokoki da gani na shari'a musulunci ya kawo su ne don kare martabar ɗan adam da kare kimarsa da kare mutuncinsa kare fada gun da za a gan shi ya yi aibu karfe wani ɗabi'an da wani zai rena ka karfe wani halin da wani zai ce wani kaskantacce ne eh? yau da muke ta yawan magana akan samari masu shaye-shaye ai don mu kare musu mutuncinsu ne yanzu kaga yaro daga kaga ɗan shaye-shaye a fuskarsa kawai kana gara gare wannan sai ka ce wannan dattijo eh ai kusa akwai kalmar da ake faɗa ko ce dattawa yau da gaga ce wannan dattawa ne ba dattijo ba dattawa ina ba da goga ne in ka ja ai matasa daga agru a nan tsayawa da dattawa ne to ko san me yake yana dan tuba dan shaye-shaye ya ci dattawa na ya kubar shi ba ko ta Allah so to dattijo ka ai mutumin kwarai ne ko ko ba haka ba ba san shi da shi ne ba to ya dattijo zai zama mai taba ba Allah so za ka yi uwa mu gane hukunci ko shari'ar musulunci ta zo ta kare martabar ɗan adam shi sa take yin wanda sai Allah ya ce fata Allah ya mu wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar jannatin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها نعم ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله يجي وعد الله المؤمنين والمؤمنات Allah ya yi alƙawari ko kuma ya yi tattali ga mummune maza da mummune mata mai tara da musu yake jannatin gidajen aljannatayya wanda ta jirimin tahtiyar anhar wadda ƙorami suke gudana a ƙarƙashin gidajensu wayannan ƙorami suratul ita ta gaya wani su ko guda hudu ne akwai ƙorama ta giya akwai ƙorama ta zuma akwai ƙorama ta madara akwai ƙorama ta ruwa Allah ya ce masalul jannatin lati uidal muttaquna fiha anharukum ce misalin nan misalin aljannan nan da Allah ya tattale ta ga masu kiyaye dokokinsa sai ce fiha a cikinta anharu akwai wasu ƙorare sai ce min ma'i na ruwa gairi asiri ruwan da ba yake fiyo wata ne ba gurɓataccen ruwa ba sai ce wa anharin kuma da wata ƙorama kuma min min labarin lamme ta gayyar ba'amu na nono ko madara wanda ɗanɗanansa bai taɓa canjawa wa anharin min kamar lazzatin da sharabi da kuma wani kogi na giya giya mai daɗi ga masu shanta sai ce wa anharin min asalin musaffa da kuma wani ƙorama na zuma tacacciya ga kenan Allah ya tada ya ce ya tana da mummune maza da mummune mata gidajen aljannatayya wadda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu khalidi na suna masu dawwama a ciki wa masakina na da gidaje masu daɗi masu kyau fi jannati adu a cikin aljannati da ta zama aljannati dawwama an gina musu gidaje abinda zai tabbatar maka da akwai gidaje a ciki hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce wata ran ya shiga gidan aljanna sai ya ci tafiyar bilal a gabansa sai ga wani gida wani kasar wani katon gida ya ce fihi imra'atu a cikin gida akwai wata mata ya ce sai ne zan leƙa sai ne ce hadal kasar liman wannan gidan nawa ka ce li umar ya ce na zan leƙa sai na tuno irin kishi na umar ɗan sai na ki leƙa ciccan kuma zai ga wata mata wannan ba ka cikin musulun shi ne da annabi ya zo kwashe gari sai ki gawa bilal ya ce kai bilal me kake jiya na shiga da ni aljanna na ganka na ga takunka sai ce ya manzan Allah ni dai a iya tunani na babu wani abu da nake yi wadda nake ga a sanadiyar su Allah ya sa ni aljanna shi ne duk lokacin da na alwala alwalar ba ta bushewa sai na yi sallah raka'a ana kiran wannan Na nafila sunan rudu'i suna ta alwala to bilal ya ce inda ya yi alwala sai ya yi wannan sallah sai dai umar ya ce umar je na je gidan can an nuna min gida har da mace a ciki na yi gaban zan leƙa sai na ga sai na tuno kishin ke ce amma nan Allah yanzu a kai zan yi wa kishi a duk kuma na rasa wanda zai kishi sai ka ya umar Allah ina ma da ka shiga ka gano abin da yake ciki to kun ga akwai gidaje a cikin gidan aljanna Eh? kuma faɗin gidan ɗan aljanna mafi mafi kankanin gida shi ne kuma duniyar nan zuwa shi ne gidan ƙaramin gida na ɗan aljanna eh <laughs> kuma aljanna da za ku gane daɗin aljanna ba a bacci ba aljanna ba a lokaci ya ce na gaji da ta yi bacci ba a gajiya kawai kullum a cikin jin daɗi kake dan adam ya dage yi abin kirki don ya samu wannan gida mu dage bi abin kirki kuma aljanna jin daɗin tina da yawa ba zai lissawo ba ‘ya'yan itatuwan gidan aljanna kan ɗin kana so ba za ka sa hannun ka cira ba Allah sai ka kira su ka ce zo ki shiga bakina a yaba buɗe ki shiga ɗan cikin eh mangoro ɗan sako wani iri kake so sai ka buɗe variety Eh? kashu apple ko menene kike shi duk abin da yake duniyar nan ba irin na aljanna da aka kawo dan a nuna mu? can Allah manzo Allah ya ce akwai abin da idan dan adam bai taba ji bai taba gani ba na jin daɗi akwai abin da harcensa bai taba ɗanɗanawa ba na jin daɗi akwai abin da zuciyarsa ba ta taba tunaninsa ba na jin daɗi yace akwai abin da kunnan dan adam bai taba ji ba na jin daɗi a cikin gidan aljanna to a daɗinta ya wuce duk da kake tsammani shi sa Allah ya ce ha daniya abin tsinka a cikin gidan aljanna kusa yake da kai Mana bakar kuma Allah cikin shi da rama da ya zo fasara ya ce lil qa'idi wal me wal muttaji wal ce ga mutumin da yake zaune da wanda yake kwance da ma wanda yake tsaye lil qa'imi wal qa'id wal muttaji yace wanda yake tsaye zai iya sa wanda yake zaune abin reshen zai lankuso zai same ka wanda yake kwanci reshen ma yana cikin ɗaki kake ma sai reshen shigo ta wundu ya shigo ya same ka akwai jin daɗin da ke wani. a to ka sai mutum ya hana rasa abin da yake so shi ne matsalar kenan kawai mu hana ran ma abin da yake zai yanzu a duniya kawai gari ba ka da koko. sai wani kuɗi zai zai gifta ta ofis ɗin ya sai ka hana ranka wannan cin ɗan wannan abu ka rufe idanu ka ce wuce eh ka ke banta a wani wata yariya su zo ziyara ce wani ya na zo gunka ne a ah, ne ka ki ce wani aka wani abu ziyartar ka da wani mu dan kimance ma sai ka tuna wancan daɗin zai ka ah, ci a Allah ki kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye jiki na neman gidan aljanna akwai waɗancan waɗanda ba sa yin majina ba sa yin kwarɓane ba sa kwansa irin taki kuma ba sa yin ado kullum da safe kullum a cikin adon su suke ɗaya eh, ba ta duniya sai ta ado yanzu in ta tashi da safe in ba ta je ta yi kyaushawar ba sai ka ɗauka babu ba wace gure an za ganta dunkunkun shi za suka ce hiya kamilatun bi zinatiha ita mace tana zama cikakkiya in ta yi ado amma namiji mai kamilin bi nafsihi cikin cikakke da akwai kansa da ya ado da kare ya ado shi kenan sai ka tashi a barci ka dan casuwa ki ka ka mutu ke ka fita kawai in ka sa riga mai dan kyau ya ci wani har kayan wanka ka fito to wallahi ko shi kenan ka ga ba wanda amma ita mace ba ta ba sai ta zo ta yi wannan to Allah ya ce ya tarafi gidaje masu daɗi wanda za a zauna a cikin su a gidan aljanna ɗin sai ce wa ridwanin da kuma yarda min Allah daga wajen Allah akbar Allah ya yarda da kai ya fi duk wa'ancan abubuwan jin daɗi Allah ya zai ce ya yarda da kai to ya fi duk wa'ancan to bayan nan akwai abin da ya fi komi jin daɗi kuma a gidan aljanna menene shi shine ganin ubangiji wata rana Allah zai zo bayyana kansa a 'yan aljanna kowa zai ga ubangiji wanda Allah ya tabbatar da wannan cewa Allah zai zo ya bayyana kowa ya gan shi to ganin Allah ya fi komai daɗi Allah ka ba mu iko mu ganka Allah ka ba mu iko yin aikin kirki yawa yace zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo mai girma mutum ya samu kansa a gidan aljanna gidan kuma ya samu yardar Allah to wannan babu rabon da ya wuce wani, Allah ka samu a gidan aljanna Allah kuma ka yarda da mu na ga ran zamu dakata ko bin na ya zama daidai Allah ya tara mu cikin lada Allah ya ba mu ikon kiyayewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mhm. assalamu alaikum wa alaikum assalam malam tambaya na farko yana cewa malam tambaya ta ita ce mace budurwa ne ana binta azumi malam za a iya rama mata eh a ah, inda an tana da shi ɗan eh, uwa ba ta yi azumi misali azumi na bakacin da ba ta fahimta sai ta rasu ba ta yi ba za a rama mata amma misali wata ramadan tana cikin azumin shekaran ta yi biyu uku ta tsallake guda biyu ba ta yi ba kuma ta rasu saboda wata larura wasu malamai suna ga wannan ba za a rama wasu kuma suna ga za a rama mata wannan da bata yi ba wallahu ta'ala alim malam mai tambaya na biyu yana cewa shin wace alama ce za ta nuna mana wannan shine daren latin kadari sai eh, malamai sun sha bayani ko cewa daren akwai nutsuwa a ciki ranar da daren zai bayyana rana ba za ta haske sosai ba kuma idan akwai karnuka ba za a ji haushinsu da yawa ba da kuma akwai nutsuwa gari ba zai zafi sosai ba irin wannan da na ta fahimta to ire-iren waɗannan su ake tarawa sai a kirdali cewa ta yi yau shi ne dara. to amma maganin wannan shi ne kara ya waɗannan kwanaki goma mana kawai na ruwan ka da tunanin wannan kawai ka ce za ka raya goma Allah ya datar da kai a kowanne ne buƙatar ka kai nasara ka dace kuma mu roƙi Allah ya datar da mu ko shine kuma Aisha ta ce ya manzon Allah idan na yi muwafaka da wannan daren me zan ce ita mata ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ko Allah kai ne mai afwa kana son afwa kai mana afwa Allah ta'ala ala malam wannan yana tambaya tambayoyi har guda Allah ya samu sai na farko ya ta malam mace za ta iya yin limanci wato da ja mata da ja uwanta mata da duba min hajjin muslim abubakar jabir da za'iri ya kawo cewa za ta iya yi tambayan sa na yana cewa malar shi za mu iya zama a majalasi ko masallaci ko wani wani. muna karanta alkur'ani a tare amma kowa yadda yake karantawa daban a cikin alkur'ani eh abin da haka eh, ana shine ikhtilafin qur'an shine kar karku daga murya qur'anin wannan ya shiga na wancan na wancan ya shiga na wancan wannan shi a hana amma kuka taru kowa yana a zuciyarsa wannan babu ne. in kuma tukuri ne irin wata gargawa suke wannan kuma ya halatta ku yi ku yi da'ira kaman ku biyar ko ku shida ku dinga yin kamar musaffa in karanta ruhu wannan ya karanta ruhu wacce ya karanta ruhu har a wasu ya zaɓe. misali in mu hudu ne kun ga ruhu ɗaya muna da izin kiran ko yau tambayar sa na uku yana cewa malam wai shin babu laifi idan ba ka yi wa karatun alkur'ani ko mai cin abinci sallama ba eh babu laifi aka iya wuce shi babu laifi in ba kai sallama ba a irinsu. mai tambaya na gashi ina cewa assalamu alaikum mana ni ne na tsinci dinkiya a jeji a bakin hanya sai na ɗauko ta na kawo ta gida malam har ta haifi a biyu raguna sun kuma girma to da na ji lissafin kudin da na kashe masu musu yana da yawa sosai to idan na sayar da 'ya'yan bisa hakina da na kashe ba ni da laifi yana cewa yadda aka yi na tsinci tunkiyar shi ne tirela ce take tafiya da kuma kai sai ta faɗo a lokacin babu a lokacin kuma da ta faɗo wato ita tunkiyar a lokacin da ta faɗo babu wata mota da za ta biya da za ka bi ta da ke mushi wanda shi ya ga lokacin da wata shi kuma ganta ya ta ya dauka to da abin da zai na farko shi ne sai ya yi cikiya tunda ita tinkiyar dole tana da lamba inda tinkiya ce da aka saya za a kai wani gari tana da lamba idan ya zo cikin dabbobi sai ba da lambar tinkiyar ya ce wata tinkiya ta faɗo a wata trailer amma a cikin tibban nan akwai lamba kaza ku bincika waye ne mai wannan lambar a masu sarin dabbobi idan aka samo shi sai a je a ce to tana gidan wani ya zo ya karba ina fatan fahimta yawa amma idan babu wani abin da za a iya gane yadda za a gano mai ita to ai annabi ya ce idan ka ga bacacciyar tinkiya ko afiya iya laka aure sai ko za ka ce ko ta karkeci da haka idan ka ɗauko da wancan siffar ne don ka ci ba ka da laifi cinkiyar da ayan nata yana amma yanzu ka bayyana cewa ga wani salo to dole sai ka bincika ka je tike ka binciki ne wannan lamba da tike cikin tinkiyar duk dabbar da aka siya ana zana mata fenti ko kuma sa almakashi a yanka fatarta wani ya sa ka wani ya sa s wani ya sa kaza kowa yana lambar sai ka je ka binciki a cikin masu dabbobi waye mai wannan lamba idan ka gano shi sai ka ce to wannan tikiya na tsince ta lokaci kaza ga dalilin da zan tsince ta amma ni kuma ya rike ta abu kaza za ka biya ni riko da ne maka ga ta da ƴaƴan ta kaza Shi kenan. in ba samu ba kuma za ka yi amfani da ita ranar da ita bayyana sai ka zo ku yi lissafi wallahu ta'ala alim Allah ya dace da ko to Allah ya amsa addu'o'in mu da muke Allah ya yanta mu cikin wannan wata Allah ya karba mana azumin mu da sauran ibadu da addu'o'in mu da sadakokin mu da sauran ayyukan da muke yi ubangiji Allah ya sa su ne sanadiyar tsiran idan alkiyama ta Allah kuma ya yaye mana bala'o'in da suke kewaye da mu a cikin wannan ƙasa fitintunan nan da suke sauran yankuna Allah muna roƙonka ka yaye musu mu da abin ya so mu Allah ka ba mu kariya daga irin wa'annan fitintunu Allah muna roƙonka ka ainihin ka mana arziki da zaman lafiya da sauƙin rayuwa a cikin wannan ƙasa da wannan jiha ta da wannan local government ɗinmu Allah muna roƙonka ka azurta mu arziki na halal da zuriyoyi da ƴaƴaye da dukiya da duk abu ya zama na halal ne ya zama kuma abin da za mu iya sa ne wajen yi maka biyayya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الكبرياء والعظمة يا ذا الجلال والإكرام يا واحد القهار يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام يا أهل الصبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم اقضها وعجنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم Essas, né?